barkanmu da saduwa a wannan lokaci a wannan masallaci na alhaji buda tsaki ungo hausare akan titin ahmadu bello waye a birnin sokoto domin ci gaba da karatun littafin sunan tirmizi a yau muna sha bakwai ga watan rabi'u sani hijira ta ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dubu ɗaya.

wato littafi na tara kitabun nikahi an rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi sallam. wato littafin da zai magana akan aure hukuncin aure matsayinsa hukunce-hukuncen da ke tattare da shi da makamantansu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 حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا حفص بن قياس عن الحجاج عن مكحول عن أبي الشمال عن أبي أيوب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع من سنن المرسلين الحياء والتعطر والسواك والنكاح قال وفي الباب عن عثمان وثوبان وابن مسعود وعائشة وعبد الله بن عم وأبي نجح وجابر وأكاف رضي الله عنهم قال أبو إيسى حديث أبي أيوب حديث حسن غريب حدثنا محمود بن خداش البغدادي قال حدثنا عباد بن الأوام عن الحجاج عن مكحول عن أبي الشمال عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث حفص وروى هذا الحديث هشيم ومحمد بن يزيد الواسطي وأبو معاوية وغير واحد عن الحجاج عن مكحول عن أبي أيوب ولم يذكروا فيه عن أبي الشمال وحديث حبس بن قياس وعباد بن الأوام أصح حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عمارة بن أمير عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شباب لا نقدر على شيء فقال يا معشر الشباب عليكم بالباءة فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج فمن لم يستطع منكم الباءة فعليه بالصوم فإن الصوم له وجاء قال هذا حديث حسن صحيح حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا الأعمش عن عمارة نحوه وقد روى غير واحد عن الأعمش بهذا الإسناد مثل هذا وروى أبو معاوية والمحاربي عن الأعمش عن إبراهيم عن ألقمة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه كلاهما صحيح كتاب النكاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باب ما جاء في فضل الزواج والحث عليه امام الترمذي yace babin da zai magana akan falal aure da kuma kwadaitarwa akan yin aure قال حدثنا bin بن وقي قال حدثنا حفص بن غياث عن حجاج عن مكحول عن أبي الشمال عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله ce aigu ayuba ya ce manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce arba'u min sunanil mursalin abubuwa guda hudu suna daga cikin sunnoni na manzannin allah salawatullahi wasalamuhu alaihim alhaya'u na farko shine kunya wata atur sanya tirare wasuwa da yin asawaki kahu da kuma yin aure wannan abubuwa guda hudu suna cikin sunonin manzannin allah salawatullahi wasalamuhu alaihi قال وفي الباب عن عثمان وثوبان وابن مسعود وعائشة عبد الله بن عمرو وأبي نجيب وجابر wa akaf kala wa hadisu abu ayu hadisun hasnun gari ma mutum zai ce wannan hadisi na abu ayu hadisi ne mai kyau amma baƙo. hadisi na biyu ya samu shi daga muhammad bin khidash albagdadi baghdadi ba hadis na abu bin awam an hajjaj an makhul an abi shimal an abi ayuba radiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نحو حديث حفص وروى هذا حديث هشيم ومحمد بن يزيد الواسطي يتشي هشيم يروي wannan hadisin da shi da Muhammad bin Yazid al-Wasiti وغير Abu Muawiya wa ghairi da Abu mu'awaya da ma wanda ba su bari sun rito daga Hajjaj an Makul an Abi Ayyub cewa hajjaj ne ya samo daga makhul da kuma daga abu ayyuba walam yaskuru fihi an abi shimal a ruwaye su ba abi shimal tsakanin makhul da abi ayyub al-ansari kala abu isa wa hadisu hafsin bin giyas wa abda bin awam as hadisin da wato hafs bin giyas suka rubuta da abada shine wato ruwacin ruwaye ta farko shine ya fi inganci wato koko ya fi sauƙin rauni a faɗa imamu abu isa tirmizi ma'ana duk wannan hadisan suna magana da aka mi arba'u min sunanin mursali duk wannan abubuwan guda biyar hudu abubuwa ne masu kyau sifofi ne da ɗabi'u na gari kuma dukkansu ɗabi'u ne da sifofi na waye na annabawan allah amma isnadin hadisin bai inganta ba isa ta abu isa sai ce hasanun garibun sai kawo hanyoyi amma sai ya ce mai sauƙi shine waccan ruwaya ta farko tams bin giyas daga hajjaj matsalata shine nan hajjaj bin arda ne ya yi an ana ya ce an makulin bai ce haddasa ni makul ba sai ce an makul wannan an ana ta yi shine matsalar shi ta farko a wurin abu na biyu shi makul ya ce an abi shimal abi shimal kuma ifi ne mashkul ne a wurin malaman hadisi wannan yasa itarwa take da matsala abu isa ya kokarin kawo shawahid na hushaim da muhammad bin yazid alwasadi da abu mu'awiya cewa sun kawo ruwaya daga hajjaj an makhul an abi ayuba wanda su ba su sanya wato abu shimal a ciki ba kenan idan waccan ruwaya abu shimal ne matsalarta yanzu ga wata ruwaya wadda mi babu abu shimal a ciki ita kuma matsalarta mun kada a ci shi makahul bai da ruwaya daga abu ayyuba ruwaya shi mun kada ya ce daga abu ayu saka ita ma ruwaya ta biyu tana da matsala amma matanin hadisin matani ne mai kyau wannan abubuwan guda hudu dukkan su tabbatattu ne a cikin shari'a amma dai da wannan isnadin bai inganta ba hadisi na uku haddasa na muhammadu bin haddasa na abu ahmad أحمد zubairi. قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أمارة بن أمير عن أبراهيم بن يزيد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال إيش عبد الله بن مسعود يأتي خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شباب ko shabab duka yana ɗauka mun fita tare da manzo Allah sallallahu alhali mu lokacin muna matasa ba mu yi aure ba faƙala sai manzon Allah ce ya ma'ashar shabab ya ku taron matasa alaikum bilba'a ku nemi abin aure ku ku nemi abin aure fa'innahu a gaddulil basri domin neman abin aure ku yi aure ya kasance kuna da mata shi ya fi akan ku rika ku idonku wa ahsanu lil farji kuma shi ya fi ba da kariya tabbatacciya ga wato al'aurorinku faman lam yastati minkumul ba'ata duk kuma wanda abin auren ya gagara ya yunkura ya himmanta ya jajirce amma dai fatahin bai zo ba abin auren to fa alaihi sau sai lizamce yin azumi fa inna sauma lahu wuja domin wannan azumin shi zai karya mai shawa shi zai zama kamar mai makarin shawa kamar an yi mai me ake cewa eh kamar an yi mai daddaka wannan ba shi ne hadisi muka saba da shi ba ko a ba dai fassara ba mutanen ma ba shi bane mun ka saba da shi a ruwa ta bici ya kala haddasa alhassan bin aliyu Alkhalal, kala na abdullahi bin numair kala haddasna a'amash an umara na hawahu makamancin wancan wa gairu ghayru wahidin an al-amash isnad waɗansu daga cikin malaman hadisi sun roito daga wurin a'amash da irin wannan isnadin Bisla, hadha warwa abu muawiya والمحاربي عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله صلى الله عليه وسلم نهوه كلاهما صحيح شيما أبو معاوية دا المحاربي sun ruwaito daga amash daga ibrahim daga alkama daga abdullahi dan mas'ud kwatankwacin wannan dukkanin hadisan guda biyu hanyoyin nasu ingantattu ne mm. hadisin da muka fi sabawa da shi shine ya mashar shabab man istata aminkumul ba'ata ko shi aka fi sabawa da shi ba alaikum bil ba'a ba amin man istata aminkumul ba'ata falyatazawwaj fa innahu gadu lil basiri, wa ahsanu lil farj fa man sadi, fa alayhi bis sawm shi yasa malamai suka ce alba'a tana da ma'anoni guda biyu kaga a wannan hadisi alaikum bil ba'a me ba'a din shine takalif na aure wanda yake da damar da zai biya sadaki ya nemi wurin matar shi za ta zauna yana da abin da zai mata ɗawainiya ta yau da gobe to ya ji ya aure nan ita ce ba'a nan abin da za ka yi na aure da shi can kuma manista da aminkumul ba'ata faliyata zawwaj shi kuma can alba'a yana maganin me wanda yake da lafiya ta iya biya ma mace bukata to ya gaggauta mi yin aure domin ya fiye ce ainihi ba zan kalli mata ba ai ba zan nemi matan banza ba ai ba zan yi kaza mu a ce a'a ka je ka yi auren ya fi me ya fi zaman lafiya da rufin asiri idan kana iya biya ma mace bukata ta aure to ko kana iyawa kuma mi alaikum bilba'a kuma sai in kana da abin za ka yi auren da ɗaukar ɗawainiyarta saka wannan yana nuna mana cewa ba kawai in mutum ya isa aure yake mi ba yake yin aure ba dole sai abubuwa guda biyu sun haɗu lafiya da kuma mi lafiyar jiki da lafiyar aljihu ko? na'am eh. <laughs> to suke ba damar mutum aure saboda haka idan aka zo neman yakka ci ai mutumin kirki ne dan gidan wane ne kaza ne su ce me harkar da yake yi dan kasuwa ne ko manomi ne ko yana sana'a hannu ko ma'aikaci ne a ah, wallahi da yana da kokari masallaci kullum da shi ake salloli <laughs> kartuka ba su wuce shi me sana'a shi to ana denan ana ta ya gama nce ko kaza na ta neman abin da za ce to in ya samu abin ya zo in ba a riga shi ba sai a ba shi dama ko dama kakka ba shi ne mai yakka to za ka ba shi dama bai da abin da zai yi ƙasa za ta ko za ta cin almajiri ne dole sai da ba a ɗan guda biyu dole sai da su wannan yake nuna ma babban kuskuren da da yawa daga cikin hausawa hausa fulani muke yi kada da matakka ɗaya ita ma dai haka ake ta faɗi tashi a samu abin da an kai lalura kwatsam dan kaji ai eh, wata dubu ɗari ko ɗari biyu aljihunka sai ce aure za ka ƙara yaran ka ba kula da makarantar addini ba ba kula ta boko ba in ɗanka ya zo kusa ga wani ma sai ya ɗan daɗa hancin shi saboda me ba daɗi ba a yi mai wankan kirki ba ɗan turaren da ake sa mai gaya kamar almajiri amma kuma aure za ka ƙara kila in kai auren nan ɗakin ka ne za ka bata duk bai dame ka ba in ka yi nan yara su yi nan ru in ka dawo yara su yi nan ru wanda suka fara girma su kwana zauren wani ko ɗakin wasu daga nan ba ku san da suke kwana ba wannan kuskure ne hmm. wanda ma bai auren farko ba wanda ya fi kowa bukata aure shine matashi annabi ya ce in baya da abin auren ya yi haƙuri ina kai kai da kana da auren shi yasa za mu gaskiya cikin manyan matsalolinmu na tarbiyya shine da yawa daga cikin iyaye ba su iya dukkan takalif nauye-nauye da ɗawainiya da hidindimu na yaransu ba ka yi musu tufafi yadda ya kamata ba ka yi masu abinci yadda ya kamata ba ka yi kula da lafiyar su yadda ya kamata ba ka yi kula da karatun suna da boko yadda ya kamata ba ka iya ba su mazauni yadda ya kamata ilama musu a wata ba ka yi wata naira dubu biyu ta sai yan kayan shafe-shafe da turarurruka in dai ka kawo dan gumin nan da dan geron nan shi ke nan mace fa ne ta gane amma sai ka ce aure za ka kara zalunci dai za ka yi gaskiya wannan na magana ƙara aure sai ce wai sunna sunna hmm. <laughs> ita ce kadai sunna wannan <laughs> saboda haka ba ba haka ake suna ba in kai wannan auren ba suna annabi kai ba hmm. don shi annabi sallam bai da bukatar yara marasa tarbiyya kuna bukatar su a'a ba ya da bukatar su kai da nakan ma baka iya ba kuma za ka jawo waɗansu su wajibi ne marka auna abubuwa akan ma'ayir ma'aunai na shari'a ba kai mutum yana da bukata yana da ra'ayi ba ba kai shekara ɗaya ba ungo mutudun wada iyali na ke gaya mani wani ya buƙaci ƙara aure matar ɗaya ciki da falo ke gare ta sai amshe falon ya bata da ciki ya kawo amarya Don Allah ku kalle wannan abu still ka izin kismatun diza diza mm. yoshi za ta samu natsuwa ta fahimce shi ta zauna lafiya da wannan matar Don Allah yaushe wannan zai faru wannan ba daidai ne ba saka shi aure ba gasa ne ba aboki na wane matan shi biyu wanda muka tashi matan shi uku nima sai na kara ba haka ne ba sai ka dinga karo kanka matsala ka bar tsakaninka da ubangijinka ka zalunce su ka ci amana ƴaƴanka, ka ɗauka makanka aiki ne da baka iyawa a lahira bai kamata ba duk mai matsalolinmu yanzu ga sunan duk inda ka ga almajiri hausa fulani ne ka kaga mai maula hausa fulani ne haka ya kamata a yi saka wajibi ne mu fahimci menene alba'a nassin Kur'ani ma Allah ya ce fifin lazina la juna nikahan hatta kuma Allahu min waɗanda ba su da dama wannan ba a da manzon Allah ya faɗa ba su da damar yin aure su kame su yi haƙuri har allah ya musu fatahi ya musu buɗe auren farko fa kenan to ina ga wanda yake ba na farko ba tsakan uwa musulmi mu ji tsoron allah mu tsaya mu ba matanmu da 'ya'yanmu haƙoƙansu wala kana so ka ji daɗin zama da matarka ka ji daɗin zama da 'ya'yanka to sai ka ƙarfin lalurorinsu to lokacin da za ta zama takka ta yi ma biyayya su ma su ji daɗin mahaifinsu in allah ya hore ma ko hudu kake iya yi ka yi abin da zai zo daga baya na ka samu tawai al'amura na kasuwa ko kaza wannan wani abu ne daga allah ko da ka ɗauki nauyin kana iyawa amma ba ka iyawa kai kwasa karan mahaukaciya baka iya da wannan ba ka ɗauko wannan su ne ce wala ya kamata a taimaka ma matan nan sun yawa ka dai taimaka ma kanka <laughs> ai ba haka ake taimakowa taimako yawa ke gare shi yanzu ga 'yan gudun hijira nan taimako a ya kamata kankana da hali ka sayan da suka kaɗan kai musu buhun shinkawa buhun gero buhun masara da wanda yake kusa da su raka aika musu abinci in ya dafa yan kwanannuka na abinci ai duk wannan taimako ne ba aure ne kaɗai taimako ba saka wannan dole ne iyaye da magabata su rika sanya ido gaskiya yanzu dattawa sun yi kankanta a cikin al'ummanmu malamai za a kira da dattawa cikin unguwa a ji a nema ma wani wata an san matar tashi ma wahala take sha a gidan ba wahala ta duka ba na abin da aka yi ɗawainiya abubuwan lalura kuma su zo su nema mai mata su wani zai aure ce ku kira mana shi su wani ya gidanka a'a to ai wallahi a'a ban gane <laughs> wallahi ba bayani za ka yi mm. <laughs> ce to bari mu bincika mu kira kanmu in kai baka sani ba sai a yi mai bayani an ce fara sai ma ko ake sha ko kudin kosai baka bada baka bada kudin abincin rana sai na dare ake yi to a hakan zaka je ka kara aure kuma su kai ka je ka kama kanka kula da iyalinka in Allah ya hore ma ka kula da su in mun fahimci cewa kana a yi ɗaukar ɗawaine su kayi komai sannan mu shiga mu neman mu aure ta kama mutane wuri amma yanzu dattako ya yi kankanta ko ya yi aure ya sake wannan ya sake wannan ya sake wannan ya sake wannan kuma ya ce aje a nema mai aure kuma shi kenan wai duk sai a yi shuru ina sakkwatancin yake musa kuta mi a saraha faɗa gaskiya komi ɗacinta saka gaskiya dattawa ku daina zama tsofaffi ku zama dattawa abinda kasan san dattijo shine rike gaskiya ba ruwan shi da kowaye akan gaskiya zai tsaya babu ruwan shi wannan shine dattaku in mun yi haka za mu taimaka ma al'ummanmu 'ya'yanmu da 'yan uwanmu da ƙanninmu da jikokinmu za su yi rayuwa mai kyau musiba ta kai mu yanzu waɗansu miyagu da rigar kirki ba su tafiya ma su yi zina kai tsaye sai mutum ya ga yarinya ya ce yana son ta ya kira da tawa aje a biya sadaki shikenan sai a sake ya je ta mu'amala da ita sai ya bata ta sai ya dawo dan abu kankane sai su yi fada ce sun ya fasa biyan auren magana kan sai ce yana baban mata ya yi ɗaya an ji nema ya yi biyu ya yi uku ya hudu ya yi biyar ko duk da tawa ke zuwa nema kuma haka ake bi ana lalata 'yan mata saboda ba dattawa iyaye sun bi haƙƙin da allah ya ba su waye ce madan an biya sadaki ka bashi ta yawo tare da ita eh mai muktasar yana cewa yuhdasu linnasi min al-aqdati bi ƙadar ma su min al-fujuri saboda haka yana ma da kyau yanzu iyaye in an zo nema a daina amsar sadaki eh, saboda da yawa rikicin matasa kuma sun zama shaidanu fakewa suke da wannan sadakin su je suna mu'amalar banza da yara saboda mai iyaye sun ai mijinta ne an biya sadaki suka ba a jin komai an ji a ne an ba shi allah sa albarka sadaki a bashi sai an zo ɗauran aure in yi sallama bayan insha a ce mi ka zo yi ka ƙara ta in kana so ka zo da rana ka yi sallama ka shiga ɗakin mamata ko falo ko yi magana da ita sai an ɗauki matakai ɗan ba haka na sai a zo aimi, a yi abin kunya wadda da ya zo ya ganta tsaye biyu yawan shi nan an gama musamman ma yanzu ga wannan ba sai a gaisa ba a ba shi layin wayan mamata su rika gaisawa shi nan an gama nan ungo ba sai na faɗe ta ba nan saboda yanzu iyaye mata ma sun fi taɓarɓarewa akan maza wata budurwa aka zo an kusa yin ta sauran sati biyu sai iyayen mijin suka ji labarin cewa ciki ke gare ta sai suka zo suka ce wala auren nan ba a yin shi me suka ce ciki ki gare ta ya suka ce wani irin ciki wala karya kuke yi sai wan babanta ya ce ma waɗansu mata a je asibiti a auna an ka je aka dace aka suke ce wala suka ce gaskiya ne ce mine ne ce gaskiya ne sai ɗauke ta ya tafi da ita an ka auna ya tabbatar kusa abin mamaki ranar da aka sata aure dama sauran sati biyu suka ce ba auren sati biyu din na cika na daga auren kuma ta haihu to musiba ita ce wai gidan fa take zaune wai ta yi ciki har ya kai wata takwas wai duk matan wai basan tana da ciki ba don allah ina kulawa take ba mace ba ko kai kana dinga kallon mace kullum ciki wata ɗaya haktar da wai kusan tana ciki ba eh saboda mi ba kulawa ko nan kusa ga shehun bai kai wata ɗaya ba an yi wannan wata mahaifiya ta kira yattam nan ta tashi kawai sai ga wani jini ya faɗo daga cikin zaninta mama ta haka me nake gani haka ta ce wallahi mama ta ce zauna me fawar ta ce wallahi ciki ne an je an zubar ashe bai ida zube ba yanzu shine ya zube ta ce ce me ta ce mata ciki ya kaita muku labari da aka zauna da ta ana labari da ita shine na uku da an ka zuba a unguwar gidajen da tsakanin gidajen da mahaifinsu wanda bai wuce gidaje goma ba na aka samo mutum biyar masu zane da ita gaba ka na aka samo biyar mutum goma rabi masu aure rabi samari wacce irin musiba ce ba. rashin kulawa ta iyaye da sakaci da son kuɗi saboda haka sannan kuma wa'annan 'yan hudun nan zama tussahiyar al'alamiya sun ba da gudunmawa tamanin cikin ɗari wurin yaɗuwar zina da fasikanci da lalata wani ma'aikacin lafiya yana gaya mani za ka sha mamaki yadda 'yan mata ke jeren giya a sanya musu roban nan ko a yi musu allura me ya kai budurwa a yi mata allura ko a mata mata roba saboda me lasisi ne na zina ake ba su kai duk abin da ka ji an ce wannan tallafin al'ummomin amerika ne to ka san guba ce da bala'i a ciki tallafin al'ummomi united states bala'i ne da guba da musiba a ciki sai ka ce wai kowa ma yana yi ko mm. kowa ma idan wai kake ɗauka kake ɗauka kake kowa ma yana yi matan liman ma tana yi matar alhaji tana isa ka karke damu wannan musiba ce allah ya sauwaƙe wannan hadisi na abraham bin yazid daga abdullahi bin mas'ud abdullahi dan mas'ud ya gaya mana cewa manzo allah ne ya gaya musu ko mm. suna matasa ibn abi sheba ya fitar da cikin al-musannaf nashi daga shi abraham bin yazid ya ce abdullahi ya ce da ala abdullahi wa indahu alkamatu wal aswadu mun shiga wurin abdullahi dan mas'ud ko da muka je muka tar da manyan ɗalibansa alkama da aswad fa haddasa hadisan la arahu haddasahu li amrin illa li ajali ya ce sai ba mu labarin wani hadisi na manzon Allah sallallahu shi abraman ya ce ni ina sa ran kawai saboda ni ne ya faɗi wannan hadisin ba saboda kowa ba saboda mi ya ce kuntu ahdasul qawm sinnan domin a cikinsu wanda muka tafi ni ne matashin da fi kowa kankanta shekaru ƙala ya ce kunna ma'ar sallallahu abdullahi da masu ce mun kasance da sallan shababan ko shubaban la na najidu shay'an a lokacin ba mu da komi hannunmu babu yi ba mu aji ba ban ba wani ajiya ba faƙal sai ce ya ma'ashar shabab man istada minkum ta sai manzo Allah ya saukar da mu sa lokacin ku aure bai yi ba yanzu ku je sai kun samu abin aure sannan za a yi aure mana yadda manzon Allah ya musu shine shi ma mai ablahi ya ja su. kar ku cewa yanzu kun kai kun yi kaza shi fa aure sai idan akwai abin aure ake yi shi yasa na daga cikin manufofin aure shine ijadu zuriyatu tayyiba samar da me zuriya kyakkyawa idan ba abinci wadatacci ba tufafi wadatacci ba kiwon lafiya ba wurin zama wadatacce ba ilimi ya za a zama zuriya tayyiba ba eh ba za ka zama ba saka duk wanda allah bai hore mai abin da ya kamata ya kara ba sai ya yi haƙuri bayan allah ma dai akwai da ba su yi auren ba ba ma maganin mata ɗaya ba ko auren ma ba su yi ba ok kai maka aure ba sai mi a daidai wannan gabar nake ga kamata in tunatarwa akan abin da muke ciki shine hadisin yanzu da muke cikin shi wato abinda ya shafi canjin kuɗi da ake magana na najeriya ba zan yi magana a kan ya kamata a yi canjin kuɗi ko bai kamata a yi ba don ni wannan ba fanni na ne ba ba na da ilimi a wannan ɓangaren kawai dai zan bayar da shawara ne idan har ya tabbata za a yi to farko ya kamata ita hukuma ma'ana gwamnati ta ɗauki kwakwaran mataki na ganin wannan sababbin kuɗin sun fara fitowa cikin lokaci duk bankin da ya kai kuɗi yanzu bai kamata ce central bank ta ba shi kuɗin da ba sababbi ba wannan zai taimaka kwarai wurin magance matsalolin da za su iya biyowa ko da ake hasashe ga wato wannan al'amari na canji na biyu ya kamata ita central bank ta ɗauki matakin cewa sauran bankuna su ɗauki ma'aikata ko da kajuwan ne su ƙara ma'aikata saboda cikin wannan watannin guda biyu aiki zai masu yawa to kar ya kasance mutum zai zo ya awa biyu uku banki bai yi abin da ya kamata ya ba su ɗauki kajuwal ma'aikata ko wani department wanda zai taimaka musu ga ganin cikin ƙanƙanin lokaci kowa an sallame shi sannan kuma su kuma masanan halakar tattalin arziki kafin su ma'aikatan bankuna da central din da sauran bankuna wajibin su sanya kishi na ƙasa tare da su kar su ɗauki wannan wata hanya ta cuwa-cuwa don shi ɗan najeriya duk abin da ka yi sami da shi harkar cuwa-cuwa wani ɗan sanda lokacin da ake ta sa lockdown ɗin nan ƙarfe kaza na mai magana ce kai dai ma lambari ai mu da an ce ƙarfe kaza to wani abinci ne an ka buɗa mana <laughs> kuma gaskiya ne da an yi doka komi kyawunta ko manufayinta shi wani kawai ka buɗa mai ƙofar da zai wani zalunci to ma'aikata su ji tsoron allah na bankuna su yi kishi su kyauta mu'amala su da mutane kuma su yi aiki biljiddiya su zama committed akan abin da ya kamata su yi saboda a biya bukatan kwastomomi sannan kuma su shugabannin bankuna manajoji da makitin manaja da makamantan su ji tsoron allah su sanya adalci cikin abin da za su kar a zo mutane na da yawa talakawa sun zo banki wane ya bugu ya ce ga miliyan ɗin shi kaza kuna nan kuna ta jira ana simogalin aikin waɗansu manya wani sinata ko wani dan majalisar reps ko wani kwamishina ko wani dai babban mutum wannan kuskure ne kuma zalunci ne sannan su kuma efcc da icpc da dukkanin waɗansu ma'aikatu da suke kula da shige da fice na kuɗi da duk masu kula da yadda za a gurgun tattalin arziki ko a yi mai wani abu to wajibi ne su yi kishin ƙasa kuma su yi aikin ba sani ba sabo duk wanda ya zo da waɗansu kuɗin da bai saba ta'ammuli da su ba kas su yi kashe mu raba da shi kawai a amshe su na baitul mali ne kan masu wahalar da mutane na kai shi kotu a zuwa bata mana a cinye mana kuɗi wajen prison da wurin shari'a kawai ya tahe shi a sa su baitul mali shi kenan kwarai dama ai sata ce ta sati sata <laughs> su kuma masu kudin ƙauyuka manoma da 'yan kasuwa da masu sana'a hannu su zama 'ya'yan zamaninsu sauƙin ma abin gaskiya munan arewa yadda ake aji kuɗi da yanzu kusan in ya kai ya kai kashi 20 cikin 100 ba don komai ba saboda akwai masu bukatar su a daji eh, yanzu a ƙauye ko cinikin 500 kai komai ne ka zo da su gida sai an ma cinne ba wai ka aji naira miliyan 100 cikin wani wuri ba to wannan yasa yanzu da yawa daga cikin mutanen ƙauye ma ba kuɗi ke gare su a tulayyar da suke akwai su da ba Eh, yanzu ba irin wannan kuɗi in kana tsammanin akwai su gaskiya kashi 80 cikin 100 babu su idan ba mai yadda <laughs> yanzu ya miliyan 50 miliyan 100 gida kawai ko wani wuri cikin rayuwa. ba ka da su ma an nemi ranka sai ka kawo su bulantana ka su to wanda dai suka rage ko mutum sai kadarori ko kuma ya je ya buɗe akawun banki ya sa kuɗin shi kar mutum ya bari sai sauran sati ɗaya sati biyu a zuwa na gogoriyo banki a cewa ne ya ce amanan mu wani ya ce amanan mu a alaikum an fusakum kowa ya ta shi tun da wuri in ka ka kudin ka banki ko an daina canji kana da matsala ba ka na matsala to idan ba ka kawo lokaci ya kore fa kana ganin ta naira za ta koma takarda ka ga daga nan sai kuma da hawan jini ba kudin yin magani baka ban ma Allah ba sai a biyu babu eh saboda haka mu kuma talakawa 'yan ƙasa mu ji tsoron Allah kar azzalumai su yi amfani da mu wurin canjin kudinsu yanzu tun da ƙarshen tuka-tuka tik zai ga cewa ya aje biliyan goma ta naira ya za a yi yanzu su ce kai buhari da allah zo samu man aminan karkai da su mutum goma in ba su miliyan 20-20 ciki kowa zan ba shi 10% 2 miliyan zan ba shi a ji a batan mandus ya nemo ne shi ma in kai wannan ka shiga hadisin manzo Allah man awa muhdisan la'anallahu man awa muhudisan Allah ya tsine ma wanda ya ba da kariya ya ba da mafaka ga ɗan ta'adda azzalumi ɓarawo macuci da kaya wannan kana cikin tsinannu anannun Allah don duk wanda ya ɗauki dukiyar gwamnati ma'aikaci ko ɗan siyasa yana daga cikin 'yan ta'adda yana cikin azzalumai mayodara duk me kai mu halin da muke ciki yanzu ilimi na gwamnati ya zama kusan kafe babu asibitocin gwamnati sun zama kafe babu hanyoyi kama mu yi magana munan sakwato ina jin mai girma gwamna rayata honorable aminu zai tambawa bai da masu ba shawara sai dai wanda ake ba kuɗi da sunan sasa 'yan jarida sun yi suka 'yan adawa sun yi suka masoya sun faɗa rawon-rawon a gyara abu ya gagara shara in ka zo shara fila'u ta shara zakwato ba ko san iyakarta ba ga wata nan an tsira a tikoro da yanzu ko da mota za ka bi sai kai a hankali ina ina kansila ina mai unguwa ina dattawan unguwa wace irin rayuwa ce wannan gwamna masanin doka lauya wace irin rayuwa ce wannan sakwala duk wanda an ka haɗa kai da shi a batar da kuɗin zalunci to san cewa sunan shi tsinannen allah la'anallahu man awa muhdisan eh, kuma da kaji an ci mun ce allah tsine mu azzalumai ko ka ce ko baka ce ba kai ma kana cikin su wara ya kuwa in baka ce amin ba dubu za su ce amin wannan ita ce babban matsalar mu ke daure mu azzalumai gindi suna zaluncin da suke yi saboda haka mu ɗauki mataki wannan canjin idan akwai alkhairi ya fi yawa cikin shi allah ya karfi wanda suka yi niyyar yin shi ya taimake su ya sauƙaƙe musu hanyoyin da za su yi in kuma shari ya fi yawa cikin shi to allah ya cusa musu tunanin abashi kuma allah ya sanya abashi amma dai 'yan ta'adda sun ɓoye kuɗi da yawa daji eh, sun tara kuɗi da yawa daji ah. cinikin mutane da ake yana ke kai kuɗi ni wani ma'aikaci yau shekara biyu wani ma'aikacin immigration ya gaya mani ya ce daga federal aka yi tim babban tim aka haɗa sojoji da custom da immigration da 'yan sanda da 'yan civil defense haka sama ortoci da wa shi ɗaya ne daga cikin wannan tim ɗin suna cikin wanda aka turo zamfara suka zo ɓangaren zurmi bayan sun ga duk wanda yake wane ne a nan bangaren na zurmi suka yi maganin shiga daji abubuwa biyu kaɗai zan faɗa wanda ya gama na ban mamaki na farko dai duk lokacin da suka yi mitin suka tashi mitin ba a minti talatin sun cikin yan ta'adda ya bugu waya ga ɗaya daga cikinsu cikin manyan ya ce ranka ya ɗaya kun ga mitin kun ce kaza kun ce kaza to shege ya fasa daga ƙarshe Allah ya tona asirin wanda yake yin wannan jami'in tsaron cikin shi da shi duk ake mitin din da ake in an gama kwana biyu kwana uku ya ɗauki mota shi a appointment da shi wani wuri ya je a maso kuɗi ya zo bangare ya sa cikin account da aka fahimci ana zargin shi sai ta shi sai ya tafi in zai dawo duk girkin da yake wurin aka ce kasu ba shi dama ya wuce ko ya nuna aidikar komai komai sai an bincika ya nuna aidi karye kaza ya hurjin abin da ce ina ana budawa boot inda ake sa safiya taya kudi ne ma kere a nan kawai suka halbe shi ta yi lahira ƙwarai kuwa suka ce ai ko an je wannan turanci za a yi ƙara shi ma in ya je can ya yi bayani abu na biyu ya ce wallahi malam in ka je wurin nan sai hankalinka ya tashi tun kafin ka isa da nisa za ka hango wuta ta gwalab-gwalab kamar ka zo airport za ka sauka da jirgi ya kake gani ko ina haske ce in ka je wurin ka ga rayu da sai hankalinka ya tashi daji ne amma an shirya rayuwa mai kyau da kasuwanni da komai ga wasu suna mulki suna sarauta a cikin 'yan ta'adda amma da an motsa sai ce ba san inda suke ba saboda mi akwai manyan da suka ɗaure musu yin roƙon allah ɗaukin sarki duk wanda yake da hannu cikin wannan ta'addancin a kowace jam'iyya yake ko me yake takara Allah kakkaba shi amin ko me yake takara Allah kakkaba shi amin in kuma mai sarauta ne Allah ka tona mai asiri a cire mai rawani amin kuma ka jarabe shi da rashin lahar da bai iya magani amin ka bar shi cikin bala'i ya tozarta ya wulakanta in talaka ne in foma wanda ake yi da shi allah ka makantar da shi ka sa mota ta buge shi ya kare hannu da kawa ya zama labiliti gabatar shi huta da bala'i hmm. <laughs> domin amfani yan foma bai da amfani sannan kuma babban matsala wadda ta fi dutta wa'yan nan su ne malaman tsibbo 'yan duba masu ba da sa'a wani jami'in tsaro ya gama yana cin alkhairan da mai girma gwamnati tambole cikin harkar tsaron nan ya sau wata mota in na faɗa su wanda suka sani sun san kowace iri ce kusan ita kaɗai ta kai kudinta na hakika ba na kwangila ba ta kai miliyan 400 ko miliyan 500 ita ake amfani da ita ana yi mi eh in aka ɗauke ma waya mi ake ma ana yin tracking hmm. in tana tafiya kilomita hamsin tana iya kallon cin su ba da labar abubuwan da ke nan wurin duk inda mutum yake tana iya nuna shi an sau watanni ana amfani da kuma an ci nasara kwarai abin mamaki a raba local government cikin garin raba cikin azumi an kai tirakin wani infoma malami ne mai tafsiri malami mai tafsiri a raba local government an kai tirakin din shi aka yi komai ko da aka je lokacin tafsiri yake yi shi jami'in tsaron suka dace to ya za a yi a bari ya gama suka ce ba a bari ya gama wannan ai tamsili ne ke ba tafsiri ba eh tamsili ne sai ɗayan su ya je ya je kushar shi ce a kara maka Allah ya nuna mai ID card mu ne daga wuri kaza mun baka minti biyar ga motar mu nan waje babu hitar lazi zalama <laughs> sai wane ne mai nemi aya wurin tsayawa an ka tafi da shi in foma ne kuma sa'a yake ba 'yan ta'adda so yanzu babban matsalar mu shine 'yan tsibbo da 'yan duba masu ba 'yan ta'adda sa'a su ne babban matsala mu shi abin yaƙi ci ga jami'an tsaro suna ciki ga wasu rikicin sarakuna suna ciki ga talakawa uwa uba ga 'yan siyasa masu manufofi sannan ga sharrul bariya su ne malaman tsibbo kina za mu sa kanmu hmm? malakum la tarjun lillahi wa ƙara saboda haka duk wanda yake da hannu cikin wani abin Allah ka san shi Allah kai mana maganin shi abin da ya samu ta wannan hanyar Allah ka hana mai cin shi nashin ma Allah ka dora mai bala'i shi din ma Allah ka hana mai lafiyar da zai ci abin da yake da bukata mu kun mu yi kokari mu gara yan kasuwa su ma yanzu na cin sharrul bariya shekaran jiya na dan yi lecture dan kudu masallacin shehu wani ya zo ya ce kana makala yan kasuwan nan ma <laughs> ko zai wancan kada Allah ya sa su da daɗi wannan littafi 680 lips na jesaye rim ɗaya sai wai yake ce mai ya ji an ce ya ƙara bari ya buga ya tambaya ya buga ya tambaya ya ƙara kuɗi ya ƙara man kuɗi sai na yi mai wa'azi na wajen minti goma amma da ƙarshe kuma ustaz ne fa da gaggen wannan shi da gemun shi da na gaya mai wannan na gaya mai wannan sun ce wai a kara makalla ne abin da ke so in sani wai haramun ne na ce mai a'a ba haram ba ne ba don ka sau naira arba'in kana sai da arba'in da biyar sai ka jiya kuma hamsin in ka mera hamsin da biyar ko sittin ba haramun ba ne ba amma abubuwa biyu na gaya ma a hadisi baka da su baka da albarka sannan kuma sai allah ya sa mutane ƙinka don kai baka zama neman malus salih da rijin salih ba samhan tare da kai Abinda da kake so babu albarka a ciki mai da gobe sai mutane sun gane ka allah ya sa musu ƙiyayyarka ka je ka yi in kana so su dillalan mai kakka yi maganansu dillalan sharri ne wa'annan da sun ji alamar wata hanya ta lalace kayan motoci su isu to sai su gidajen mai su kara mai gobe iyayensu na cikin gari kakanninsu gwaggwanninsu yayyensu ba ruwansu su dai su tara su yi sharholiyar duniya allah ga kaga 'yan kasuwanmu duk wanda ya tausaya mana allah ka tausaya mai duk wanda ya tsananta mana allah ka tsananta mai wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa